وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرساك أدواء أساتي الرانر أصبر يو بيرني قوشي لغوة رمضان نعم shida ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin Zadul Muslima a jiya darasin da muka yi mun karatu a cikin inda malamin da talabul ilmi wa nashruhu neman ilimi da yada ilimi din karkashin wannan babi mun karanta hadisai guda guda shida to yau za mu tashi a sabon babi wanda malam yi masa suna yi masa ake da aljanabati ma'ana wannan babin zai magana ne akan abin da ya shafi janaba kamar yadda na gaya muku yadda malam ya kira littafin da suna guzuri lallai guzurin ne don za ku ji littafin yana shiga ɓangarori daban-daban na rayuwa musamman a ɓangarorin da kuma mata suke da damuwa a cikinsu zai magana a kan je magana a ilimi yau zai magana a ibada wata rana za ka je magana a kan akhlaq wata rana a abu kaza mana ɓangarori daban-daban malam ya ɗauko a cikin littafin faɗinsa da ya ce aljanaba babi ne da zai magana a kan janaba yawanci da a karatun da muke na fikihu mun san ma'ana abin da ake nufi da janaba kuma mun yi bayanai daidai gwargwado a kansu hadisi na farko da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi ya ce an kaulata binti hakimin an karɓo wannan hadisin daga haula 'yar hakim أنها سألت nabiyya sallallahu alaihi wa sallam akan wannan baiwar Allah kaula ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ku kula da wani abu da kyau ku gani mata da suka yi karatu suna samun daraja da ambato tun a zamanin sahabbai har zuwa yau kuma a jiya an magana akan neman ilimi da yada shi kun ga wannan duk kusan hadisai za ku ga duk kusan hadisan da suka shafi ibada a musulunci duk yawanci mata ke ruwaito su hatta wankan janaba da waye da za a yi magana a gaba za ku ga duk yawanci mata ne suke kawo waɗannan hadisan ashe daga cikin darajar mata shine da za a cire hadisansu a musulunci ba ma za a iya ibada ba to kamar haka kuma abin ke nuna a yau ma akwai buƙatar mata su dage su irin wannan ilimi din ya zamto mata na iya ɗauke ma kansu damuwarsu ta ilimi kuma suna iya ɗauke ma ɗan uwansu ba ma sai an kai zuwa ga wanda suke maza ne musamman na nesa ba to shi yasa anan malam yace da gashi daga haula binti Hakimin kun ga ba sai Sayyidina Abubakar ko Umar ba wannan ke ƙara karfafan babin ji akan tashi a dage ayi karatu wannan sahabiya tace sa'alat Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anil mar'ati ta tambaye shi game da mace tara fi manamiha wanda za ta ga take gani a baccinta ma yarar rajulu irin abinda namiji yake gani ma'ana ta tambaye shi da tambaya na ladabi da kyautata kalamai amma kuma ta isar da sakon da take so ta isar wanda wannan shine ladabin da ake so dukkan mutum ya samu idan akwai kalman da in kika yi ishara za ta isar da sakon da kike so ki tambaya to ba bukatar sai kin fito da abin da yake akwai kaman batsa ko rashin kunya a cikinsa. sa sawa'un namiji ne ko mace ce kun ga tambayin sai ta ce tara eh, anil mar'ati al mar'ati tara ma tara fi ha ma rajul mace take ganin irin abinda namiji yake gani a baccinsa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita laisa alaiha guslun ko da ta ga cewa ga shi nan a mafarki ko a bacci tana tarawa da namiji to babu wanka a kanta hatta tun zila, har sai idan ta gama niyi bayan farkawanta daga bacci mun ga anan musamman a watan ramadana mun samu fatawa mai kyau anan an fahimta ko na farko shine a idan mutum ya yi bacci a yi mafarki har ya zamto ya fidda maniyi azuminsa bai lalace ba azuminsa yana nan yadda yake babu ramuwa ko wani abu makamancin wannan a kansa na biyu shi ne ko da mutum ya yi mafarki matuƙar ba ya gama niyi ba ne babu wanka a kansa shi ne abinda hadisin yake koyar da mu shi na nan sulasa ce da ita laisa alaiha ghuslun babu wani wanka da babu laisa alaiha ghuslun babu wani wanka da za ta yi hatta tunzila har sai idan ta ga cewa ta fitar da maniyi ne wannan kuma mun magana a kansu ya kamata kowa iya bambance tsakanin maniyi da waziyi da maziyi dukkaninsu mun yi karatu a kansu ya kamata kuma za iya gane su sai hadisi na biyu karkashin wannan babi malam yace an aishata kun ga shi ma daga nana aisha radiyallahu anha anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wancan an ce mace ce ce wai haula ce ce tambaya ko to yanzu nan kuma namiji ne ke tambaya An anna rajulan cewa wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tambayi manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi anur rajuli dangane da menene hukuncin mutum yau jami'u ahlahu wanda yake tarawa da iyalinsa summa yuksilu sannan sai ya gaza fitar da maniyi shine ma'anar summa yuksilu ya tara da iyalinsa amma bai kai ga fitar da maniyi ba sai dai duk abin da za a ce jima'i ne ya cika wa Aisha tujalisatu a lokacin da wannan mutumi ya tambaya nana Aisha tana zaune a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya baiwa mai tambaya amsa da cewa inni nila af'alu zalika lallai ni na annabin Allah nakan aikata haka yakan faru da ni ana wa hadihi ni da wannan iyalin tawana na Aisha da kake gani nan tasilu sannan sai mu wanka an fahimci maganan a wancan na farko kenan fitan maniyi yana haifar da janaba tunda babul janaba ta muke kun gane hadisin farko na kaula yana nuna cewa fitan maniyi a mafarki ya samar da janaba zai zo magana kan wankan janaban yanda ake yin wannan hadisin na biyu kuma yana nuna duk mutumin da ya tara da iyalinsa ko da babu fitan maniyi kamar yadda hadisin kaula ya faɗa to shi ma kuma janaba ta samu kun gane hikiman kawo hadisan guda biyu hadisin farko yana nuna ne fitan mani yana sa janaba na biyu kuma yana nuna cewa ko da ba fitan mani in an samu tarawa da iyali to shi ma janaba ta samu kun gane hikiman da ya sa kawo hadisan biyu ko yawwa to sai hadisi na gaba ya gama babin ma'ashi za mu ɗauki gusulul janabati na'am maɗauke shi na ga miskol ɗinsu sun fi biyar a waya na yanzu haka daga zamana mu ɗauka don ya zamto mun gama da maganan janaba ɗin inda shi ma a kansa ne yanzu a nan mun dai fahimci abinda ke sabbaba janaba shine a taƙaice ko a mafarki ne ko a bagaice ne in biya an samu fitan mani janaba ya samu sannan haka na akwai abin da ke sa a yi janaba ko da mani bai fita ba shi ma mun fahimta a dukkan hadisan guda biyu a takaice abin da babin ya koyar da mu kenan sai mu je to yanzu kamar za mu kaddara cewa kenan to janaban ta samu ya za a yi an fahimci magana shine sai mala ya ce guslul janaba wankan janaba kun san malamai suna da maganganu da yawa a game da abin da ya shafi wankan janaba to amma mu ɗauko tamfarin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ga ya wadatar da mu shi yasa sai malai ka wannan yace an ibn abbas an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas yanzu ba mace bace kenan ta ruwaito ko to amma kun kalli hadisin kuma bai cika ba sai da mace ta sa baki domin ya ce kala ni khalati maimuna kun fahimci magana Ya ce maimuna gwaggota maimuna ta bani labari ta gaya mun hadisi me ta gaya maka yi Abdullahi dan Abbas radiyallahu an sai ce qalat cewa ta yi da ni Da danaitu li rasulillahi sallallahu alaihi Wasallama. غسله من الجنابة فغسل كفيه تجي دنيت حكني أدنيت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ناكسن توى أدنيت ناكسن توى النبي صلى الله عليه وسلم غسله وكلا غسله روان وانكا غسله وانكا لكانسا ku gane bambancin biyu in an ce ghafla shine ruwan wankan ghusla kuma wankan da kanshi kamar yadda alola in aka ce alwadu'u alwa wawun da fatha alwadu'u ruwan alola alwu wawun da damma wudu'u alolan kansa kun fahimta to anan ma da ta ce adnaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghaslahu na kusanto wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ruwan wankan sa min aljanaba na janaba bayan wannan kusanto masa da ruwan fa ghasala kaffaihi sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda iyalinsa ne akwai hadisi ma da ke nuna tare suke wankan ko ta ce fagasala kafaihi sai na ga annan sallam, ya wanke tafukan hannayensa marrataini aw thalathan so biyu ko so uku kafin ya sa su a cikin ruwa sai naga ya wanke tafukan hannayensa so biyu ko so uku ce wanta so biyu ko so uku shakka mai riwaya ne ma'ana ba za ta iya tuna so biyu ne ya wanke ko so uku ne ya wanke ba kenan dai in har kika yi dai kai so biyu to kin tsira an fahimci haka ko thumma adkhalahu thumma adkhala yadahu fil ina'i sai naga bayan wankewan ya tabbatar da hannunsa ya yi tsaf-tsaf sai shigar da hannunsa a cikin kwariya yadda kike ganin hannunki da kyau da tsafta da za a zuba miki ruwa ki tuda hannunki kike ga bakin ruwan da zai zuba sai kin yi mamaki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya wanke hannunsa farko ya tabbatar da tsaftar hannun tace sannan sai ya shigar da hannun nasa cikin ruwa da ya shiga me yayi thumma afraga bihi sai ya kamface ruwan da hannun nasa ya kwarara ma'ana ya ɗiba da hannunsa ya kwarara wannan ruwan alafar jihi akan al'auransa ma'ana ya fara wanke gabansa sannan kuma ta ce sanda yake wanke gabansa ɗin nan wa ghasalahu bi shimalihi da hannunsa na hagu ya yi amfani kenan ba a wanke al'aura da hannun dama yanzu mun samu abubuwa nawa sai dai na farko shine mu sani ninya na ciki ko da za mu kaddara cewa yayi ninya yayin da zai wanka don innamal a'mal bin niyyat bayan niyya shine ne fara wanke hannu so biyu ko so uku sannan na uku shine ɗiban cikin tafin hannu na ruwa mutum ya wanke a gabansa da shi sannan kuma wankewan ya zamto da hannun hagu ta ce bayan haka sun mazaraba bishimalihil arda sai na ga ya sa wannan hannun nasa na hagu da ya wanke al'auransa da shi sai ya bigi ƙasa da shi fadalaka ha ya cuɗa hannun a ƙasa dalkan shadida cuɗawa mai tsanani ma'ana da ya gama sai ya sa hannun sai goga a ƙasa to yanzu ce kuma tiles ne a wurin ki shi kuma ƙasa ne ya za a yi ya za a yi na'am malamai suka ce idan a babban manufan da ya sa annan sulasula ya haka shine kashe kwayoyin cuta to idan akwai abin da zai ɗaukan makwafinsa kaman wani sabulu ko makamancinsa suka ce zai iya wadatarwa daga wannan ina fata an fahimci wannan saboda ko da aka yi likitoci da suka gwada sun tabbatar da cewa lallai hakan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kashe duk wani ƙwayoyin cuta da ke dauke a tafin hannunsa wannan mutanen ƙauye su za su fi more ma wannan hadisi bayan wanke hannun sai ta ce sun mata wadda'a wuzo a holy sala sai na ga annan sulasulam ya yi irin alolan da yake yi irin alolansa sai da sallah sun afraga ala ra'atihi bayan ya gama alolan sai na ga ya sake amfani da tafin hannuwan nan nasa da ya wanke a farko ya ɗibi ruwa ya rinka zubawa a lara asuhi a kansa talata hafanatin cikon ta ne kamfata uku milku kaffaihi cikon tafin hannunsa ma'ana rinka cika hannunsa tafin hannunsa su uku yana zubawa a kansa wasu malaman suka ce hannayen biyu ake nufi yake ɗibowa haka sai ya zuba in hakan bai yiwu ba suka ce to yanzu maimakon haka kamfata hannu biyu so uku to mutum zai iya yin hannu ɗaya so shida ina fata an fahimci wannan shine abin da wasu malamai suka yi bayani a kai kuma aka ce ku fito da ma'anan hadisin tunda a farko ta ce ya wanke hannuwan sanne guda biyu kuma da zo su ce da zai wanke gabansa ta yi amfani da hagu ashe ya nuna da da su biyun duk yake amfani a tare an gane to sau da haka duk wanda ya zo ta ko dai ya cika tafin hannunsa biyu ya wanke ko kuma ya ɗauki a tafin hannunsa ɗaya sai ya yi so shida maimakon uku sun baga sala sa'iri jasadihi bayan annan sulasullam ya yi alolan ya wanke kansa da cikon hannunsa da ruwa so uku sun baga sala sa'irar jasadihi sai kuma ya wanke sauran jikinsa a wata riwayan aka ce fara da dama ko sannan ya wanke ɓangaren hagu sun matanaha an matsami bayan ya wanke sauran jiki yanzu ruwa ya gama jikinsa gaba ɗaya sun matanaha an matsami tanaha sai ya matsa sai ya ɗan nesanta an matsamihi daga inda yake tsaye tun daga lokacin da ya fara wanka sai ya matsa gefe inda yana tsaye ana yake wanka yan sai koma nan gefe da ya koma gefe mai yayi fagasalar rijilai sai ya wanke kafafuwansa me yake nufi lokacin da yake alola da ya zo bai wanke kafa kun gane magana ƙarshen alola ina ake wankewa kafafuwa to wancan alolan da ta ce sun a wudu a hulis bala sai yi alola irin alolansa na sallah amma da ya zo kafa sai ya jinkirta kafansa sai yaushe sai a yanzu da ta ce sun na ha an makami sai ya matsa daga inda yake fagafalar rijilaihi sai ya wanke kafafuwan nan da bai wanke su ba a lokacin wancan alwala an fahimci maganan an gane da kyau na'am wannan shine siffa ta farko na hadisin imamu Muslim wanda malam ya kawo a wannan sai hadisi na biyo ce an ummu salama kun ga duk iyalansa ne dai ce an karɓo wannan hadisin daga ummu salama qalat take cewa qultu ni da kaina nake cewa ya rasulullahi ya annabin Allah ya jakadar Allah imni ra'atun lallai ni eh, wata mata ne na kasance ni mace ce ashaddu ashaddu dafran ko ashaddu safra ra'asi ina da matsanancin gashi mai yawa ko ina da tsauri mai yawa a kaina kamar mu ce kitso a yanzu kun fahimci magana ko tana ishara zuwa ga yawan gashi a kanta ko tana ishara zuwa ga kitso da take yi na kulle-kulle a kanta shine da muke ce ma kitso din sai ta ce afa an kuduhu li guslil janabati yanzu zan kwance wannan gashin nawa da na ɗore shi da na yi kitsanta liguslil janaba ta saboda wankan janaba in na tashi wankan janaba duk wanka sai na tsefa kaina ƙwala ta yana sulasulun ce da ita la a ba sai kin yi haka ba nama ya fi ki, sanu dai ya wadatar da ke in kin tashi yin wanka an tashiya suke salasa hasayatin da ke zuba ruwa a kan ki jika shi zubawa uku kamfata uku thumma tusidina alaihi alma sannan sai ki zuba ruwa akai ma'ana ki fara sa hannunki a ruwa ki ciccuda cikin kanki ki tabbatar da shigar ruwa a hankali kafin ki zuba shi likitoci suka ce zuba ruwa tashi ɗaya akai yana sa yana sa rashin lafiya amma sa danshin kai kafan gashi na jin danshin ruwa to yakan rurrufe ta yanda ruwan da zai biyo baya ba zai cutar da shi ba to shi ne ana annan sallallahu yake cewa da ita a'a tunda gashin ki na da yawa ki fara sa ruwan kaɗan, ki shigar da hannunki ki tabbatar da hannunki ya tattaɓa inda kike tunanin ruwa zai iya shiga cikinsa. bayan wannan summa tufidi sai ki kwarara ki zuba alai alaikil ruwa akan ki fatashirina daga nan Hirina sai ki wankan ki na janaba kun fahimci maganan ko malamai sun yi magana biyu anan naga fatoyin su shek bin Baz da sauransu game da mace ta tsefe kanta a yayin wanka sun bambanta tsifa na wankan janaba da tsifa na wankan jinin al'ada wasu sun ce sausaushin yana kan na janaba ne saboda janaba wani abu ne da zai wa a samu faruwansa a kullum ko a kai a kai to idan aka ce duk sanda za a yi wankan janaba sai an kwance kai suka ce to za a samu mushakka kuma wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj suka ce amma ita al'ada wani abu ne wanda take daukar lokaci in an yi ta akan ɗauki lokaci kafin a tsammanin dawowanta suka ce to idan na al'ada ne abin da ya fi dacewa shine mace ta kwance kanta sannan ta yi wanka wallahu ala wannan ita ce fatawar da na gani na su Sheikh Abdulaziz Ibn Bazin a kan wannan matsala da duk da dukkaninsu sun gamsu cewa idan aka yi irin yadda muka faɗa a nan wankan yayi to sai dai kauce matsabani ko shakka zai fi kyau mace inda hali in dai wankan haila ne ko nifasi da kwance gashin ta sai ta wannan wankan in kuma wankan al'ada ne janaba ne to wannan babu laifi in ta yi wannan yadda aka faɗi da Allah ta'ala ya datar da mu mu ɗauki hadisin ƙarshe a babin ko hadisi na uku malam yace ana Aisha ta an karɓo wannan hadisi daga nana Aisha ƙalar take cewa kuntu na kasance a aghtasilu nakan yi wankan janaba ko nakan yi wanka ana Ni na Aisha wan nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi mukan yi wannan wankan ne min ina'in wahidin daga ƙwariya guda ɗaya ma'ana daga bokiti ɗaya ko tukuba ɗaya ko ma dai menene guda ɗaya kace takan yi wanka tare da annan sallallahu alaihi wa sallam min janabatin na wankan janaba a wani ruwa har takan ce rage mun sauran ruwan ko a wata ruwayan kuma annan sallallahu alaihi ya yi wanka ya fito sai a wani ya zo zai za a yi wanka da ragowar ruwan sai suka ce ai ragowar wankan ruwan janaba ne ta annan sallallahu alaihi ce ashe mumini baya baya janaba baya ma'ana baya najasa abinda aka rage na wankan janaba ko da ba wankan janaba bane mutum zai iya zai iya amfani da shi waɗannan su ne hadisan da malaika guda uku a wannan babi ban sani ba ko sun fito da abin da ake bukata a fahimta na'am sun fito ko so mun fahimci a wannan darasin dai mun fa'idanta da abubuwa ne guda biyu na farko mun fahimci yadda janaba ke kama mutum sannan na biyu kuma mun fahimci yadda ake wankan janaba idan ta samu mutum ina ga kodannan muka samu a yau insha Allah sun taimaka mana gobe kuma sai mu magana akan haila da jinin nifasi insha Allah ta'ala bayan su kuma sai maganan wankan hailan kuma da na nifasi din sannan zai zo magana akan lalle da mata suke yi da sauransu bayan nan zai magana akan kwadaitarwa game da aure zai magana akan neman auren da kuma kishi daga sunan dai abubuwa ne da dama waɗanda insha Allah za mu amfana da su a cikin littafin zai magana akan sadaki da haƙƙin mata haƙƙin ma'aurata kansa duk mala ya kawo cikin hadisai sadan zai magana akan faɗaitarwa akan kyautata ma iyali mace ta kyautata ma mijinta ko shi mijin ya kyautata ma ma iyalinsa sai na ganin ku yi hakuri mu takaita da wannan in samu je in sauke wancan nauyin shi ma duba da yanayin lokaci insha Allah gobe karfe nawa ne muka sa da mu rinka fara na'am tara ne ko karfe tara ne ko yau na takwas da rabi ne na yau wa'anan lai to shi kenan ku yi hakuri an